والسلام عليكم ورحمة الله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 باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى أليس كذلك؟ babin da ya na bayanin falala da ke cikin ciyarwa a cikin tada addinin Allah a cikin yada addinin Allah قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن همير بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله عز وجل نودي في الجنه duk wanda ya ciyar da abu biyu tuwo da miya ka bada abar hawa ka bada gida duk abin da ka ciyar guda biyu a cikin tada addinin Allah fi sabilillah ya ce ko نودي في الجنة يا عبد الله za a kira su za a kira shi a cikin aljanna haza khairun wannan alkhairi ne mai ɗimbin yawa faman kada min ahli salati du'iya min babi salati wanda a cikin ayyuka na ibada ya fi sha'awan yin sallah sai a kira shi a kofar sallah a cikin aljanna wa man kana min ahli jihadi duk kuma wanda ya zamo ya fi sha'awar yin jihadi du'iya min babil jihadi sai a kira shi <coughs> daga kofar jihadi wa man kana min ahli sadaka, wanda kuma ya fi sha'awar ji sadaka da ciyarwa da bayarwa du'iya min babil sadaqati sai a kira shi daga kofar sadaka cikin kofofin aljanna wa man kana min ahli siyami du'iya min babin rayyani wanda kuma ya zamo ya fi sha'awar yin azumi na filfili to sai a kira shi cikin kobobin aljanna akwai kofa ta rayyan waɗanda suka fi sha'awar azumi su za su shiga a ciki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka gama fa qala radiyallahu anhu she sayyidina Abu Bakr Allah ya kara masa da yace hal ala man du'iya min hadhihi al-abwab min darurati fa hal yuda ahad min hadhihi al-abwab kullaha lallai ne duk wanda aka kira shi cikin ɗaya cikin waɗannan kofofin ba damuwa duk kowace kofa aka kira ka a ciki aljanna za ka shiga abinda ake bukata kuma shiga aljanna to amma abinda yake so ya sani daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa hal yud'a ahadun min hadhihi al-abwab kullaha ba laifi ba ne don an kira babu salati babu babu siyami babu riyar kaza kaza kaza kowanne ne to ya manzo Allah akwai wanda za a kira shi a cikin wannan kofofi duka yana sallah yana azumi yana zakka yana akwai wanda ya tara wannan duka baki daya qala na'am sai manzo Allah ce i wa arju an takuna minhu ina fata ka zamo a cikin su bai ce atamanna an takuna minhum ba yace arju akwai bambanci tsakanin tamanni lilba'i a at-tamanni la kudu illa min shay'in bai da loko. amma at-taraji huwa a arju an ta kuna minhu ina kauna ina fatar ka zamo a cikinsu. sai da bakar zai zamo a cikinsu ke na ko ba zai zamo ba yana cikinsu. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن الأوزاعي قال حدثني يحيى عن محمد بن إبراهيم قال أنبأنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة من أبواب الجنة يا فلان هلم فادخل wannan aka ce wanda ya ciyar sai a kira shi daga kofofin aljanna ce yawa ne zo ka shiga aljanna fakala أبو ya يا رسول الله ذاك الذي latawa توا wannan shine wanda yake ba shi da hasara duk wanda aka kira shi aka sa aljanna saboda Allah ce faman zuhziha anin nari wa udkhila aljanna faqad faza duk wanda aka kira shi ai shiga aljanna ai ba shi da hasara a kowace kofa ka shiga ko akwai kofar da ka fi so ne kowace kofa ka bi ka aljanna abin da ake so aljanna fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inni la arju an takuna minhu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna kauna ka zamo kana cikin su qala akhbarana isma'il ibn mas'ud qala hadathana Bishiru ibn al-mufaddal an yunus an al an sa'sa'at bil ma'awiya qala laqitu aba dharr qala قلت حدثني قال na hadu da abu zarrin sai ce na ce ka yi min hadisi ya ce na'am kala faƙala kala na'am kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma min muslim ya min abdin muslimin yunfiqu min kulli malin lahu zaujaini في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده وأن الرواية أبدا تزوكي أبدا تفنعي تشيني duk wanda ya ciyar da wannan abubuwa ma'ana masu tsaron aljanna masu kula da aljanna za su kira shi wannan ce taho wannan ce taho wannan ce taho qultu wa kaifa zalika sai na ce ya zai yi haka qala sai ce in kanat iblan fa ba'irain in ya bada rakumi ɗaya ne za ba shi biyu wa in kanat bakaran fa bakarataini in ɗaya bayar za ba shi biyu قال اخبرنا ابو بكر بن ابي النضر قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا عبيد الله الاشجعي عن سفيان الثوري عن الركين الفزاري عن ابيه عن يسير بن عميلة عن خريم عن خريم بن فاتك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف babu fadli na bayanin da ke cikin yin sadaka saboda Allah قال أخبرنا بشرو ابن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا عمرو الشيباني عن أبي مسعود أن رجلا تصدق بناقة مختومة وأنا متن يباد تابوة راكم من صدقة دا دا دا دا دا دا أبجا رقم أقول زاد رقم في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya'tiyanna yawmal qiyamati bi sab'imi'ati naqatin makhtuma zai zo ranar tashi alkiyama da rakuma guda bakwai su da ragaman su قال اخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا an عن بهير an خالد an ابي بحريه عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغزو غزوان من الله صلى الله عليه وسلم ياكي إري بيوني فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وان جهادي saboda Allah kuma ya limami shugaba biyayya wa an fakal karimata ya ciyar ya ba da dukiyar da yake so alkarimata dukiyar da kake so don Allah shi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim wa yasara sharika yayi mu'amala da sharikinsa kuma da yusr da sauki da mutunci wajtanaba al-fasada ya nesaci barna ya kaurace ma barna sabon Allah kenan fa innahu la yarji'u bil kafafi fa innahu kana naumuhu wa nubuhu ajran kulluhu wanda ya haka ya je yaki tafi sabilillahi ya ma shugaba biyayya ya yi sassauci ga abokin sa wanda suke tafiya ya ce in yana bacci Allah zai ba shi lada in ya farka ma Allah zai ba shi lada wa amma man qasariya an wa sum'atan wa asal imama wanda ya je yaki dan riya kuma ya saba ma shugaba wa afsada fil yi yayi barna a doron kasa fa innahu la yarji'u bil kafafi wannan ba zai koma ma da abin da yadda ya tafi ba a'a zai koma yana mai khasara na'azana Allah min al-khusran to sai imamu nasa'i kuma ya kawo wani babu ya ce babu hurmatu nisa'il mujahidina babin da ya zo na darajar matan waɗanda suka je ta da addinin Allah ba zai bar matarsa a gida ba shi ya je ta da addinin Allah ba ba zai bar matarsa a gida ba ya je musulunta da maguzawa ba ba zai bar matarsa a gida ba ya je ya je ba haka bane ba to matan da suka bari gida din meye matsayin su a cikin addini قال اخبرنا حسين بن هريث ومحمود بن غيلان واللفظ لحسين قال حدثنا وكيم عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hurmatu nisa'il mujahidin alal ka'idina darajan matan waɗanda suka je yakin da addinin Allah ka hurmati ummahatihim kamar darajar iyayensu ne da suka haife su mubalagata eh gashi wannan kuma riwayar sahih muslim ne ma ko kitab al-imara ba shi kadai ba musnad ahmad duk gashi gashi hurmatu nisa'il mujahidina ala alqa'idina waɗanda suka je yaki tada addinin Allah suka bar matan a gida matan darajar kan waɗanda ke gida ba su je yaki ba ka hurmati ummahatihim kaman me kenan iyayensa da suka haife su ma'ana wanda ya je jihadi matarsa darajar ta a kamar darajar uwar da ta haife ka wa ma min rajulin ya halufu fi imra'ati rajulin min almujahidina fa ha? Ya ce duk wanda ya je yake bar matarsa maimakon ka kula da ita sai ka ci amanarsa ma'ana ka cuce ta ko ka neme ta illa ukhifa lahu yawm alqiyamati fa akhadha min amalihi ma sha'a fa ma in azu ranan tashi alkiyama shi a tsayar da shi kai da ka je jihadi wa daga abin da yake da matanka ga aikin shi dai azumi shekara 100 zakka shekara 100 haji su 100 duk aikin da dai ka debi abin da kake so a ciki sai manzo Allah ce fa ma zannuku ina ma na fa ma zannuku iyaya kuke ganin yadda zai ba me zai bari a ciki ranar lahira da yake yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummi wa abihi balle aduhi yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummi wa abihi balle wanda ya nemi matarka kaje yake jihadi a ce ga ka aikin sa na alkhairi ka ɗebi abin da kake so a ciki sai ka tsakura kaɗan ka ce eh to shine manzo Allah ce fa ma zannukum me kuke gani zai bar mishi babu man khana ghasiyan fi ahlihi babin ne zuna wanda ya yaudari wanda ya je yakin tara addinin Allah a cikin iyalansa ya nemi matarsa ko ya yi musu abin da bai dace ba قال أخبرني هارون ابن عبد الله قال حدثنا حرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثل عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرمة نساء المجاهدين على القائدين كحرمة أمهاتهم وإذا خلفه في أهله فخانه qila lahu yawm alqiyamati hadha khanaka fi ahlika ranan tashin alkiyama a farfajin alkiyama a ce ma wanda ya ji jihadi wannan ya cuce ka a cikin iyalanka bayan ka ce jihadi fa khudh min hasanatihi ma shi'ita ka dauka ɗeba daga ayyukansa na alkhairi daga taskarsa ta alkhairi ma shi ta abin da ga dama sai manzo Allah ce fa ma zannuku me kuke gani zai bar masa قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا قعنب كوفي قعنب قعنب كوفي عن القمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمة نساء المجاهدين على القائدين في الحرمة كأمهاتهم وما من رجل من القائدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نسب له يوم القيامة فيقال دوان دي ودري وان دي جهاد تانا الدين الله ايه ودري شعتكي يا لنسى قرآن الله رازا أسعير دشي أتشي فيقال يا فلان هذا فلان فخذ من حسناته ما شئت ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال ما ظنكم turauna ya da'u lahu min hasanati shay'a me kuke zato kuna zaton zai bar mishi wani abu a cikin kyawawan ayyukansa eh zai bar masa menene ba a ji ba a ji ciki ko waje gabajen fara ma sagiru ya zai yanzu nan ku ba kwaji eh to su bazo kusa mana wai ce su je baya to su zo kusa mana wanda suka je baya ba zai su ba so ba tilasta musu aka yi su baya قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم jahidu bi aidikum wa alsinatikum wa amwalikum ku yaki da hannunku da harshenku da dukiyarku bi aidikum da hannunku jihadi kenan ko wa alsinatikum in ba za ka manista aminku man marra aminku munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi sai nace wa amwalikum da dukiyarku in ba za ka iya zuwa kai ba ba za ka iya fada ba kana da kuɗi je ka ba su je ka karfafe su su je su yi jihadi قال أخبرنا أبو محمد موسى بن محمد هو الشامي قال حدثنا ميمون ابن الأسبق قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن القاسم ابن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الحيات وزالة أن كبتشي أجدا أي مسا سلم إن يكي أشاكش وقال من خاف فأرهن فليس منا وان دي جسورا cutansu falaisa minna ba shi cikin mu mana kar a ji tsoron su kenan qala ahbarana ahmad bin sulaiman قال حدثنا جعفر بن عون عن ابي اميس عن عبد الله بن عبد, الله بن جبر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد جبرا منذ الله صلى الله عليه وسلم يجي يجي يدوبيان wannan bawan Allah falamma dakhala sami'a an-nisaa yabkina da manzo Allah ya shiga sai ji matan gidan suna kuka mana mara lafiyan ana ganin kamar zai mutu kenan ko waya kulna suna faɗa cewa kunna nasubu wafataka katlan fi sabilillah ai mu saboda jihadin ka ca muke ma ba za ka mutu ba sai dai cikin wajen fagen fama za a kashe ka fa kala wa ma ta'udduna shahada sai manzo Allah to me kuke tsammanin shahada ta kuke sai wanda aka kashe fagen fama kadai shine zai samu shahada illa man kutila fi sabilillah inna shuhada inna shuhada'akum idhan laqalil sai manzo Allah ce in dai wanda sai wanda aka kashe fagen fama shi kadai da shahidi to ai da shuhada a basu da yawa kenan sun zama kaɗan ba haka bane ba to sannan sai manzo Allah ce alqatlu fi sabilillahi shahadatun fama في سبيل الله شهادة فما fi المعنى المراد في سبيل الله هنا يشمل الجهاد والموت في Wal Batnu. Shahadatu wanda ciwon cike murde masa ya mutu zai samu ladan shahada wal haraku shahadatu wanda wuta ta tashi ta kama ta kona shi ta ci shi ya mutu Allah zai ba shi ladan shahada shuhada wal gharaku shahadatu wanda ruwa ya canye shi shi ma Allah zai bashi ladan shuhada wal maghmum yani alhadimu wanda gini ya rabto a kansa ya kashe shi shi ma Allah zai bashi ladan shahada shahadatu wal majnubu shahadatu haka yace wal majnub ko me yace majnub ko majnun wal majnubu Um, wani ciwo ne zatu jambe hakarkar yake kamawa in ya kama mutum da kere ki sira sai ya mutu yana da ciwo ba shi da dadi Allah kiyaye wal mar'atu ta mutu bi jumi'in shahadatun shahidatun mace ta mutu a wajen haihuwa ko kafin haihuwa ko cikin haihuwa ko bayan haihuwa da nifasi mana haihuwa ce ta zama sababin mutuwa manzo Allah ce Allah zai ba ta ladan shahada qala rajulun atabkina sai wani mutum yana zaune matan gidan na kuka ga mai gidan na kwance yana ciwo ana ganin zai mutu sai ce na wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khairun kuna kuka za ku yi ta kuka ne manzo Allah kuma yana zaune kuna kuka don ah, mai gidan ku zai mutu kana sai manzo Allah ce da'ahunna ka kyale su kyale su fa iza wajaba fala tabkiyanna alaihi bakiya kyale su kukan su amma in ya mutu kar wace ta kuka قال أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا داود يعني الطائي عن عبد الملك بن عمير عن جبر أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميت فبكى النساء shi da manzon Allah suka shiga wajen wani da zai mutu sai matan gidan suna kuka fa qala jabrun sai jabr ya ce atabkina ma dama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisa kuna kuka manzon Allah na zaune qala da'ahunna yabkina ma dama bainahunna da'ahunna yabkina ma dama bainahunna kyale su su yi kukan su matukan mamacin nasu na da rai yana cikin su fa iza wajaba fala bakiya in ya mutu kar wacce ta yi kuka wannan tashin hankali din zai sa mata da suke gazawa suke da gazawa hakuri za su yi kuka sai manzo Allah ce a kyale su su yi kuka amma in ya mutu dokar ai kuka kuma me bambanci tsakanin yin kuka me kake shafa a fuskarka an gama jihadi me bambanci tsakanin kuka kafin ya mutu da kuka bayan ya mutu ah, ah, ah, ana yi mamaci zaba sakamakon masu masu kuka in yi shi sa su suka yi amma ba shi sa su ba fa ya za a yi mashi to ba shi da laifi mai azaba mai za a yi masa Eh. kafin ya mutu zafin cutar da ke damun shi suka tausaya ma bayan ya mutu kuma fa saboda ya mutu to shi aka ce karsi an fahimta to jiya mun tafi da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana taimaka muku da raunanan ku sai muka ce me yasa ba abin da aka binciko ko هذا آخر كتاب الجهاد فإلى كتاب النكاح إمام النسائي كتاب النكاح بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح للتابع